shida ga watan ainihin wato balhijja hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya da ainihin wato wata na March shekara ta dubu biyu da ɗaya. Muna karatun littafin Asfarimul Battar fi tafaddi li ashirar na Ashaikhul Allama Wahidu Abdulsalam Bali hafizahullahu. Idan ba a manta ba kamar yadda muke bayani wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu da ke bayani dangane da kafircin bokaye da 'yan sihiri da 'yan dabo da masu tsubbu da 'yan bori da masu sakar societies da masu cultism da duk waɗanda suka bi ta farkin tsafi ko duba ko bori domin biyan ainihin bukatunsu to kamar yadda muke bayyana wa mutane shine shi wannan littafin ba wai matsala kawai yake kawowa ba a'a in ya kawo matsala ka ji ta gadan-gadan sai kuma ya ce ga yadda za a bi ainihin ai maganin ita wannan matsala da izinin Allah muna ƙarƙashin ainihin sihrul marad wato irin nau'in asirin da za a yi maka ka ya ainihin wato ɗauke ka daina gani ko ka daina ji ko ka daina magana ko gaba ta shanye ko kuma ka samu ainihin wato dukkan jikinka gaba ɗaya ya shanye ko ka daina jin ƙanshi ko jin wari ko jin ɗori ko makamantan haka to duk da muka gama karanto bayanan da ainihin malam ya yi a can daga ƙarshe sai malam ya shiga wata harka wadda take ta likitoci ce ya ce yana daga ainihin abubuwan da ake gane yadda irin wannan sihirin yake faruwa shine shi dai ɓargo ne ainihin wato gimshikin da ke ɗauke da duk wata ma'aikata da ke motsa ainihin jiki tun daga ji da gani da ainihin makamantan haka to malam ya yi cikakkun bayanai dangane da cewa ji da gani da waɗannan irin hawas waɗannan senses wato gaɓoɓin da kake idiraki da su ka ji ɗanɗano ko ka ji ƙanshi ko ka ji wari ko ka ji magana ko makamantan haka yace dukkan su an tattara su ne ainihin a ɓargo to karatunmu da ya gabata in ba a manta ba sai wani likita haka ma'ana wanda ke kamar in ce hannuna mai microphone kenan dama da ni sai ya fara mana ishara akan cewa anya kalmar ɓargo kuwa domin ɓargo ba shine dabar da ainihin wannan matattara take ba amma tana cikin ainihin spinal cord ne to sai nace to kalmar dai da wahidu abdulsalam bali ya magana a koyi amfani da ita ita ce kalmar almuh kalmar almuh kuma tana ɗauka ainihin ma'ana ɓargo ne iyakar ma'ana da take ɗauka kenan da ɗai kalmar muhu ba ta iya ɗaukar ma'ana ainihin spinal cord wato shine wannan gadon baya wannan ƙashin da ke gadon baya da bahaushe ke kirar talaka to ba ta ɗauka ainihin almuhu a larabci wannan shi yasa sai na taho da ainihin kamus na ainihin wato turanci da larabci gashi mai suna kamus Ilyas Injilizi Arabi Modern Dictionary tun 1986 edition wato kamar shekaru wajen goma sha kenan da ainihin buga shi gashi da ya zo kan kalmar spinal ya kawo spinal cord sai ce sunan da ake kiranta da shi da larabci shine alhablu shauki ko kuma annukha'u to shine sunan spinal cord alhablu shauki wato ƙashin gadon baya ko kuma gadon baya ko annukha'u shine laka to ni abin da nake fahimta shine kuskuren nan ya taso ne daga wahidu bali yayin da ya zan ko ya tambayi wani likita ya yi mishi bayani dangane da ina ne ke da alaƙa da ji da gani na mutum likitan mai ya mishi bayani dangane da ainihin asali cewa duk waɗannan abubuwa suna jikin spinal cord ɗin ne wato laka shi kuma da ya zo mai yiwa da ike ba harka shi ba ce aikin likitanci Shi ne sai amfani da kalmar muhu kalmar ɓargo mun gane wannan da kyau a ƙashin gaskiya saboda Allah kamar yadda wannan ya mana tambihi a kai ya mana gyara ko nasiha a kai haka ne kalmar Muku dai iya ma'anarta kenan ɓargo to amma ɓargo ɗin nan ba daga cikin shi ne ji da gani da waɗannan abubuwan suke ba amma daga laka ɗin ne ta ɗan adam wannan kam shi ne gaskiya insha Allahu ta'ala don haka kun ji wannan kuskuren ya taso ne daga ita kalmar da wahidu abdulsalam bali ya amfani da ita kuma abin mamaki a cikin kasar ɗin shi na karatun sarimul battar in ka saurara ƙarshen kasar na hudu da ya karanta daidai wannan wurin ita ce dai kalmar da ya amfani da ita shi kenan sha Allah na ai ita lakar ake magana shi yasa ne amfani da lakar na mm. a'a to amma ai kaga da bai ɗaukar sunan ɓargo ko da hausa amfani da kalma ɓargo zai zama kuskure domin eh, lakar da ke jikin cikin spinal cord eh, eh, don samun ta mutum tana da wahala tun da mu ba likitoci ba ne amma je ka samu ta kaza ka gani in ka karya kwankwason kaza kana ganin irinta sai ka ganta larab larab take ba iri ɗaya da bargo ba to kaga ashe kiranta da bargo zai zama kuskure ina fata an gane wannan shine gaskiya saboda Allah kalmar dai ba ta ɗauka ainihin ma'anar bargo na'am kuma wani na magana ku na'am to shikenan insha Allah ta'ala to jama'a kun ji wannan bayan da muka gama jin wannan larura ko muka ce ita sihirul marar nan dai fa al'amari ne mai faɗi Shi ne za ka ga na daga cikin shi a haifi yaro sai ka gan shi ya shekara biyu ko shekara uku ya kasa koda ta tata ko ya kasa rarrafe ko ka ga an haifi yaro idanuwan shi su karkafe ga duk dai mun yi bayanai ɗaya bayan ɗaya mun kawo yadda za ka iya bambanta tsakanin harara garke da wanda ke fama da sihirin marar duk mun kawo a baya tafi ka je ka nemi kasar na hamsin da bakwai wannan na hamsin da takwas ne abin da ya rage shi ne akwai matsaloli da dama waɗanda dukkaninsu alamu ne na sihirin marar ba zai yiwu a iya kirge su ba amma na daga cikin su shine ga wuyan yaro ya ki zama a haifi yaro yau gashi ya kai shekara ɗaya ko shekara biyu amma da ka ɗauke sai wuyan ya langaɗe haka to duk wannan alama ce ta ainihin sihirul maras, to duk in aka samu irin waɗannan larurorin ko makamantansu menene magani a kai wani mataki za a ɗauka amma kafin a tafi ga matakin karka manta fa an ce maka sai in ya zama waɗannan larurorin sun kasance ta hanyar aljanu ne ko ta hanyar sihiri in ya zama ka da ke fama da sikila an bincika an gane sikila ɗin shi da yake fama da ita ta hanyar ɗabi'a ce wannan sai ka dage wurin likitoci amma in aka gane sikilan da yake fama da ita ko shanyewar hannu da yake fama da ita ko shanyewar ƙafa ko rashin magana ko rashin tafiya ko makamancin haka in aka gane ta hanyar aljanu ne sai mala ya ce maka ilaju sihiril marab to ga maganin irin wannan sihiri na wanda ake kiran shi sihirul marab awwalan na farko takrau alaihi ruqyata salasa marratin zaka karanta mishi ruqya su uku waccan ruqya da muka yi a baya to su uku zaka sauke mishi ita fa idza suri'a idan ainihin yaron ya faɗi ya suma to alijuhu kama bakartu anifan sai kai mu'amala da shi kamar yadda muka faɗi a ɗazu wato a can baya kenan ya faɗi ya suma aljanin ya zo to sai ka san yadda za yi magana da shi ka gamsar da shi ka wa'azantar da shi ya fita ya shi wuri saniyan na biyu idza lam yusra in ko bai faɗi ya suma bafa, walakin sha'ara bi taghayyuratin khafifa sai dai ya rinka jin canje-canje masu sauki a jikin shi haka ma'ana ya dan ji jikin shi yayi zum aka zo maka da mutum gashi gaɓa shi ta shanye ko gashi ainihin baya gani ko gashi baya ji sai kai mai karatu sai ya sume to ka ji dai da za ka yi mu'amala ka kori aljali. in ko bai sume ba sai ya ce sai dai ya ji jikin shi ya canza daga yadda yake to amma wajen masu wajen canjin jikin nan masu yin rukuya su lura akwai canji na daɗewar zama kaga an ce za ka yi rukuyan nan so uku rukuyan nan so uku ko za ta ɗauki wajen awa ɗaya to kaga in mutum ya daɗe a zaune zum haka siddan kafar shi a lankwashe babu shakka zai iya jin ko kafar shi ta yi tsami ko makamantan haka ko jini ya taru kamar yadda bahaushe ke cewa wannan ka ce to aljanin ya dawo kafa a'a mu fahimci mu rinka bambanta halayen ɗabi'a da kuma halaye na saɓanin ɗabi'a abin da ake nufi da sai mishi karatun sai ce ya ɗan ji kanshi ya fara mishi ko kuma yana ganin jiri ko kuma yana jin ainihin kamar wani abu na yawo a cikin kwakwalwar shi ko kuma yana jin kamar zai faɗi ko yana jin kamar amai ko wasu abubuwa to shine sai malam ya ce to utihi ta'limatil atiya to sai ka bashi waɗannan abubuwan gasu wasu karantarwa ne wasu darussa ne gasu kamar haka na farko tusajjilu lahu ala sharifin al-fatiha wa ayatul kursi wa suratul dukhan wa suratul jinni wa kisari suwari wal mu'awwizat yace sai ka samu kaset sai ka ɗaukar mishi suratul fatiha da ayatul kursi da suratul dukhan da suratul jinni da kuma gajerun surori da yake nufi da gajerun surori daga alamtar kaifa ko daga wal asri sai ka ɗaukar mishi daga nan zuwa mu'awwizat qul huwallahu da falaki da nasi sai ka ɗaukan mishi wannan kasar ɗin kamar yadda muka ce muna nan da shi shi ma kasad ne mai awa ɗaya yana ɗauke da jeran gen waɗannan surorin gaban shi da bayan shi to sai ka ɗauka sai ka bashi sai ka ce wa yastami'u li hadha sharifi salasa marratin yaumiyan ka ce ya rinka sauraron wannan kasar sau uku a yini misali ya saurara da safe da rana da yamma ko da safe da rana da daddare mun gane wannan da kyau ko wannan ka kiyaye in kai mai karatu bai faɗi ya suma ba aljanin bai halarto ba shine za ka yi wannan amma an aljani ya halarto ka kore shi ai matsala ta ƙare ka ji an gaya maka yadda za ka yi amma ana cewa game irin wannan larurar. in ya samu kanshi a halin bai faɗi ba to ka ji kuma ka kiyaye kasusuwan nan aikin nan da ake koya maka bai gaza aikin likita ba ba zai yi wannan ya zo da gwalando likita ya ce mishi ya sha fingo kuma wani ya sake zuwa da ciwon kai likita ya sake cewa sha kaza ma'ana abubuwan nan da ka ji kowane kasar ta ji mai irin larurar da za a ba to shi yasa kowane kasar sai yake da title a wurinmu misali wannan kasar ɗin nan to kawai za ka ga mun rubuta mishi sihirul marab shi kenan duk kasar in ka ga mun rubuta sihirul marab to shi ne wannan waɗannan surorin ne a jiki in ka ga mun sa mishi ainihin wato qalaqil to qul huwallahu falaki da nasu a jikin shi in ka ji an sa mishi hawatif to shi ne wancan kasar da muka wuto a baya na sihirul hawatif kowane kasar da irin mai larurar da zaka ba in ba haka ba sai ya zama ko bai yi aikin da ake so ba ko kuma ya yi aikin saɓanin ko ya ƙetare yadda ake so ina fatan mun gane wannan da kyau to sai malam ya ce taqra'u lahu hadhihi ruqyata ala zaitil habbati sauda to sannan kuma sai ka samo mai na habbatu sauda sai ka karanta mishi ainihin wannan ruqya zaka ji surorin da ayoyin su ne kira ruqya wata amuruhu an yi dallika biha jabhatahu sai ka ce ya rinka shafawa a fuskar shi wa makanal alami min jasadihi da kuma wurin da ke mishi ciwo daga jikin shi sabahan wa masa'an safe da yamma jabhatahu mun gane wannan da kyau ku duba sai ka samo man habbatu sauda habbatu sauda ita ake kira bakin algarifi ko kuma algaru ko bakin algaru duk sunansu ne da hausa ma'ana wata ƙwaya ce mai matuƙar albarka wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana albarkar ta cikin hadisai ingantattu Bukhari da Muslim da sauran littattafai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita wannan bakin algaru tana maganin kowace irin cuta in dai ba mutuwa ba to abin da ake cewa shine kowace irin cuta da yadda ake amfani da ita yanzu ba habbatu sauda muka ce kai amfani da ita ba har yanzu ba a zo inda ba amfani da habbatu sauda ba yanzu manta shin akwai bambanci tsakanin tunkuza da man gyada ko babu amma ai masdarin su daya mecece tunkuza ita ce in aka je aka nuko gyada aka zo aka juya ta a turmi sai wannan irin nare-nare maiƙon da ta fitar ita kuma sauran titikar sai a ce mata tunkuza wannan me bahaushe yake da ita kuli-kuli ba haka bane shi kuma man fa sai bahaushe sha'anin tuwe-tuwe da shi to habbatu sauda sai a je a matse ta akwai injina locally akwai injina gama gari na matse ta akwai kuma saudi arabia da sauran kasashen larabawa su kam suna da ma'aikatu ne na matse ta yadda da an zuba ta za a ainihin wato injin nan ya biya sheƙe ta tukuna duk wani kwaro-kwaro duk wani ainihin datti-datti duk wani ganye-ganye da ke cikin ta share gefe guda sannan sai tunkuɗa ta inda za a je a matse man ta kyaf ita kuma wannan tunkuzar ta shi man sai a ture ta gefe guda jama'a mun gane wannan da kyau to ita za ka zo ka ji sai an zo mas'ala dangane da matar da take samun kanta a ɓari tana yawan yin ɓari to a nan ne za ka ji an fara magana a kan garin habbatu sauda amma yanzu manta sai ka je ka samo. to sai kai a hankali domin man akwai mai nagari akwai kuma yan jabu yan jabin nan sun fara ne musamman daga ƙasan nan suke samun man alayyadi sai a je a dake a je a soye man alayyadi a je ainihin a ɗan ɗibi shi man habbatu saudan sai a zuba mishi a cikin aka soya su tare sai zama shi man habbatu saudan sai kashe wannan warin alayyadin sai zama yana ƙanshin man habbatu sauda ɗin gaba ɗaya to wannan dumari ne ha'inci ne wannan magudi ne shi yasa sai ka samu mai kyau to mai kyau ɗin nan gane shi kamar da wahala domin ɗan Najeriya duk abin da aka yi original shi kuma zai iya wanda ba original ɗin shi ba amma dai babbar hanyar gane shi shine in ka samu wanda yake da hoton raƙumi ɗin nan sun rubuta original a jiki sannan kwalbar ta zannan ɗaɗɗiya da leda sealed to galibi yakan zan wannan original kuma alhamdulillahi yan umaranmu da alhazanmu saboda suna yawan shigo da shi to har sun kashe wa masu maguɗi ɗin kasuwa tun da ana sayar da shi naira dubu takwas dubu biyar ya zo dubu hudu dubu uku ƙasa ƙasa yake har ya dawo ɗari takwas har ya zo yanzu kana iya samun shi ɗari bakwai ɗari shida da hamsin to wannan sai ya kashe musu kasuwa amma a da san da yake dubu biyar dubu bakwai su kuma sai su nasu sai ka ga suna saiwa dubu biyu dubu uku dubu ɗaya da ɗari biyar to in baka iya ganewa ba sai ka kasa ganewa dan in ka san sana dukkan yana ainihin ƙanshin man habbatu sauda ɗin ne a taƙaice sai ka samo man habbatu sauda sai ka ainihin karanta wannan ruqya to a nan malam ya ce ka umarce shi ya shafa a goshin shi ko to ba goshi kadai ba zai shafa a goshi zai shafa a kirji mun fahimci wannan da kyau wannan shi da kanshi malam da ya zo nan wurin a karatun wannan littafi sai da ya bayyana har da kirji to akwai kuma inda karatu zai yi gaba zaka ji an kai har zuwa ga mara akwai inda za a ce wane ko wance mai larura kaza har da mara har da ainihin hammata amma dai yanzu za ka ce shafa a goshin shi da kirjin shi waɗannan su ne wuraren da yake lallai sai ya shafa to sai kuma a duba ina ne ya shanye a jikin shi ko ina ne yake mishi ciwo sai ce ai nan ɓarin shi na hagu nan ne yake jin kamar zai faɗi kamar nan ne yake jin jikin ya shanye sai ka ce to diya shafe jikin shi to shafawa a nan ba irin shafa man ba ƙauye ba ya je damfara ranar cin kasuwar gari budurwar ƙauye ta shafa ta fito tana kyalli ba irin wannan shafa man budurwar ƙauye ba a'a shafa man yan bariki shine a shafa shi sama sama yadda yake kama an shafa kama ba a shafa ba dan in aka lafka shi na ɗaya dai ya wuce ka'ida an yi ɓarnar shi an yi asarar shi na biyu kuma ba wani amfani da zai sai dai ya dame ka to ba so ake dame ka ba ɗan kaɗan ne in kaɗan dangwalo haka sai ka ɗan shafa a goshinka wani ma bai san ka shafa ba in ba ya ji ƙanshin shi ba jama'a mun gane ba zuba za ka yana yaro yaro ana to tare kana shafiya ana a'a ba haka ba kaɗan za a ɗan shafa a nan ƙirjin ka ɗan dangwalo ka ɗan sai ka ɗan shafa wani ma bai san ka shafa ba shi yasa wannan kwalbar sai kai wata biyar kana amfani da ita tunda in ka ɗan buɗe bakin in ka ɗan dangwalo haka sai ka mayar to wannan ɗin nan da ka dangwalo ɗan na bakin kwalban nan ya isa ka shafa goshi da da kirji ba wai abu ne da zaka lafka irin shafa man budurwa kawai ranar sallah ba shine zai ke cewa wa hadhihi ruqyatu hiya wannan irin ainihin eh, ruqyar da zaka karanta a cikin man habbatu saudan gata awwalan al-fatiha suratul fatiha saniyan al-mu'awwizat na gaya mana tun a baya in yace mu'awwizat ba falaki da nasu yake nufi ba kawai al-mu'awwizat qul huwallahu da falaki da nasu sune ake kira qalaqil kuma saboda da kulkul suke fara to ya kira su da jam'i saboda ya hada da qul huwa Allah inda su biyu ne sai ce al mu'awwizatani to falaki da nasu kenan amma tun da yake al mu'awwizat to qul huwa Allah da falaki da nasu sannan salisan abu na uku wa nunazzilu min al qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina sannan rabi'an na hudu waɗannan fa muna faɗin addu'o'in da ba a karanta a cikin man ne ba tofawa ake ba a'a zaka kara bakinka ne haka وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين hucin bakinka sai rinka sauka cikin man kai daga ganin in hucin ya sauka ka sani domin zaka ga kama ainihin man yana neman yayi bacci to hucin bakinka ya sauka a kai kenan amma in ka sa wajen kilomita biyu tsakaninka da kwalban man ko tsakaninka da ainihin gwangwanin man ka ga bai san abin da kake ba shi yasa ko dai ka yi a kwalbar in ya so ka girgiza ko kuma a juye shi a cikin kwano mai faɗi yadda za ka samu kai bakinka kusa da abin ba ka dodana bakinka a cikin man ba a'a kusa da abin haka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين haka za ka karanta sannan sai wannan rabi'an na hudu bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik da sunan Allah nake maka ruqya wallahu yashfik Allah ya baka sauki min kulli da'in daga kowace cuta yu'zika wadda ke cutar da kai to da wannan ne malamai suka ce ashe ma ba sai matsalar da ta shafi ta aljanu kadai ake ruqya ba ashe in ya kama wane ya zo ya ce maka ala gafata malam kai na na ciwo in ka kama kan shi kai bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in cewa kai kulli da'in kowace cuta ka'ida a cikin ilimin usul ita ce kullu idan ta taso suna mara alu da lanjaye to duk wannan jinsin ta haɗe da shi misali da kace kullu nafsin za'iqatul mauti kowane rai da ɗanɗanan mutuwa ne to ba a rage ran kowa ba anan har kiyashi in zai mutu sai ya ɗanɗana mutuwa ba daɗi in ran zai fita saboda me sai ka ce saboda kullu ce ta taso kalmar da ba alu da lanjaye a kanta jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kowane mutum mun lazanta mishi littafin shi a wuyan shi kowane mutum anan ba a rage ba tun daga annabawa har sauran jama'a to amma in ka kawo ta da alif da lamun to ba jinsi take gamewa duka ba gashi nan cikin hadisi yana cewa Kullum nasu yaghdu dukkan mutane suna sammako to kaga annabi da yake mai hikima ne Kullum nasu yaghdu dukkan mutane na sammako to ba asalin ba kullu kulliya bace ba kullu kuciya bace domin kowa ne ke sammako yau karfe nawa kai ka fito karfe tara wani da ya fito karfe shida ko karfe biyar shine ya sammako sai annabi ya ce kullun nasi kullu annasi to kaga annasi to ba dukkan mutane ne ke ainihin yin sammako ban aka ce ai ga kullu sai ka ce ai ba za ta yi aikin ta cikakke ba saboda ga kalma annasu ta zo a bayanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka ainihin ake fahimta abin don haka ka ga nan ko mutum zuwa ya ya ce wallahi kafata ce ke ciwo ka iya kama bismillahi artik wallahu ya yashfik min kulli da'in yu'zik tunda kulli da'in ina roƙon Allah ya warkar da kai daga kowace cuta da ke damunka wadda ke cutar ka. amma mun gane wannan da kyau ko shi yasa wannan addu'ar ba kai laifi ba wani zo yana ciwon kirji wani zo yana ciwon hakarkari wani zo yana ciwon mashako wani zo yana ciwon kaza wani zo yana ciwon min kulli da'in yu'zika jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa wa min kulli nafsin kuma ina roƙon Allah ya warkar da kai min kulli nafsin daga kowane rai Me yiwa wani mai hasada ne mishi hasada Me yiwa wani mugu ne Me yiwa wani macuci ne kowane rai da yace min kulli nafsin sannan awa ko aini hasidin ko kuma ido na ainihin mahasadi al'ainu a nan kambin baka da bahaushe ke cewa ko kambin ido shi kambi ɗin abin da ya sa bahaushe ya samu kanshi a matsala kambi ɗin iri biyu ne ba kambin sarauta ba akwai kambin baka akwai kuma kambin ido dukkan su shari'a ta tabbata akwai afkuwarsu kambin baka shine zai buɗe baki ne da ya faɗi wata mummunar kalma a kanka sai ta same ka saboda yana da irin wannan gubar wata irin guba ce a cikin bakin ɗan adam da aljani da zarar yau ka zo ka ce wani na sai mota sai ce a ah, <laughs> we thank god we thank god hadalla hadalla ashe bakin nashi abin da yake faɗi ba da gaske zuciyar take ba to ba mamaki kana shiga mota sai haɗari ya same ka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko shi yasa shari'ar musulunci ta kawo maka ta hasinat kai kanka da kuma abin da ka siya mota ce ka siya babur ne ka siya keke ne ka siya jaki ko doki sai shari'ar musulunci ta ce sai ka dafa tozon wannan raƙumi mota ce sai ka dafa sikiyarinta ko babur ne sai ka dafa ainihin kan shi sai kai wannan addu'a wadda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar yace in mutum ya auro amarya ko mutum ya sai abin hawa sai ya ainihin yi mishi wannan addu'a ita ce ainihin Allahumma inni as'aluka min min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alaihi Allah ka haɗa ni da alherinta da alherin da ta tsake ɗauke da shi mota ce babur ne menene Allah ka tsare ni daga sharrinta da sharrin ta dauke da shi shikenan kaga an yi maka izalar gaskiya kenan an ce kakka sa laya a kan sikiyari kakka sa kurumboto kakka sa kan rago kakka sa kan zabo kakka sa yasin mai alutsutsu sai aka ce ga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga izalar gaskiya kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ji wannan kenan to haka nan al'ainu din ka ji na baki ka na baki wani sahabi kaɗai ya ga wani sahabin na wanka a bakin kogi sai ya ce kai tun da nake ban taɓa ganin kyakkyawar fata irin taka ba ashe yana da wannan guba a bakin shi yana wucewa shi sahabin da ya faɗi haka wannan sahabin kawai sai ya faɗi ya suma sai makyarkyata nan da nan sai zazzaɓi abubuwa ba ji ba gani aka yi ranga-ranga aka kwashe shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake me ya faru aka ce ba abin da ya faru wanka yake kawai manzo Allah yake ba kwa tuhuma wani in suka ce ba wani abu sai dai wani ya wuce ya ce kaza ya ce kaza manzo Allah yake aje a zo da shi in mu yanzu sai a ce maye ne ya ketara shi manzo Allah ba haka karatun shi yake ba da ya zo sai ya ce me yasa ɗayan ku zai kashe ɗan uwan shi ya ce manzo Allah me nayi ya ce me ka faɗa da kaga kyakkyawar fata shi sai ya ce cewa ne tun da nake ban taɓa ganin fata mai laushi da kyau irin tashi sai ya ce to me yasa baka sa albarka ba to daga nan sai aka gana ashe kai da ke da cutar ba za ka iya sanin kana da ita ba musamman ga halin farko to ka'ida ita ce duk abin da kaga ya baka sha'awa ko da zuciyarka ta yi zafi isauri ka ce Allah ya sa albarka to wannan gubar ta kai wane ya siyo mota kyakkyawa ka abokinka ya ga wata yarinya kyakkyawa ya ce zo ka raka ni ka je ka ga budurwa ta kaza kaza kana gani kai kuma abin sai ka ji dai to subhanallahi dai haka dai kuma dai abubuwa dai kaza kaza madadin ka ja baki sai ka ce Allah ya sa albarka sai ce halla barakta me yasa baka sa Allah baka ce Allah ya sa albarka ba ita ce kalmar da muka gada wurin Hausa da suke cewa eh, tubarkalla wai tabarakallahu ne sai ba wuce ce tubarkalla mun fahimci wannan da kyau to sai kai kaka ce tubarkallah sai ka ce barakallahu ko Allah ya sa albarka jama'a mun gane wannan da kyau ko to akwai kuma na ido na ido din nan shi kam kallon mutum kawai zaka in ka kalle shi da zafin zuciya ba mamaki yanzu ya faɗi ya suma Qur'ani ya tabbatar da wannan wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra yayin da ainihin annabi yake karatun alqur'ani saboda dukkansu sun yi imani da wannan al'ainu din, an buga an buga an buga an buga an yi asiri ah, sai aka ce mu rinka zuwa in yana karatun mu rinka hararar shi mai yiwa cikin mu akwai mai aini yana cikin karatun ya faɗi a ce haba mu na wasa ne mu na wasa ne za a zo shine sai Allah ya ce kamar za su fafce ka da ido al-Imam al-Hafiz ibn Kathir a wannan gurin da ya zo sai ya ce wannan yana tabbata mana da cewa al-ainu haqqun kambin ido gaskiya ne ya kawo wannan aya wannan bayani yana nan anan cikin littafin asfarimul battar sannan ya sake ɗauko aya cikin suratu yusuf da annabi yusuf Baban su yake ce da ƴan uwan yace ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa la ughni ankum min allahi shay'a yace ya ku ƴaƴana in kun je za ku shiga garin nan kyawawan yara ne samari dogaye a gansu wajen su tara ko goma ko sha kaza su da irin wannan siffar za su shiga gari kaga kowa zai daga kai ce kai waɗannan samari kyawawa ne a ce ga saurayi fari tar ga dogon hanci ga shi fari ga kyau ga kaza a ce irin waɗannan guda biyar guda shida suka shigo anguwa ta san za a daga ido a kalle su to garin kallon su inda mai wannan cuta ta iya kama su sai ce to su shiga garin ta kowa ya shiga kofar shi daban-daban kun ga ba za su ɗau idan mutane ba kenan sai ce ba dai abin da zan iya muku magani wanda Allah ya kaddara muku malaman tafsiri daga cikin malaman salaf sai suka ce ba komai yake jiye musu tsoro ba yana jiye musu tsoron ainihin al'ainu ne saboda al'ainu haqqun kambin ido gaskiya ne har annabi yake cewa da a ce akwai abin da ke rushe kaddara Allah ya canza wa mutum ajalin shi da akwai shi to da sai a ce ainihin al'ainu ne saboda yadda yake kashe mutane jama'a mun gane wannan da kyau to za dai mu zo mu ji bayanai akan haka to amma nan addu'ar ta ne maka ishara ne akan kana roƙon Allah ya tsare wannan mara lafiya ainihin wato min kulli nafsin aw aini hasidin Allah ya tsare shi daga duk wani rai ko kuma duk wani ainihin mugun ido mahasadi Allahu ya ka ina roƙon Allah ya baka sauki waɗannan addu'o'i duk suna cikin Bukhari jama'a jama'a mun gane wannan da kyau na'am eh to kana so kai za ka yi wa kanka addu'a kun gane maganar shi na da ma'ana yanzu kai ne kake ciwon kai ko za ka yi wa kanka sai ka cire kafin din sai ka ce bismillahi arqi wallahu yashfi min kulli da'in yu'zin wa min kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfin sai ka caccanza damiran sai su dawo kanka amma a na farko din bismillahi arqi haka za ka bashi a mudari'in shi kaka ce bismillahi arqini ka zama bugawa a'a bismillahi arqi wallahu yashfin sai ka kawo nunun anan min kulli da'in yu'zin wa min kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfin mun fahimci wannan zai kawo mana eh in mace ce sai ta sa kafin ya koma ƙasa bismillahi arkiki ko makamantan haka za mu ji addu'a da annabi ibrahim yake wa 'ya'yan shi ko jikokin eh, 'ya'yan shi zaka je, eh, menene eh, u'izukuma bi kalimatin lahi to babu laifi kai kuma naka in mata ne u'izukunna ko u'izukum naka suna da yawa khamisan na biyar allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiruhu saqama shifa'an la yughadiru saqama allahumma rabban nasi ya allah kai ne ubangijin mutane azhibil ba'sa Allah ka tafiyar da wannan cuta ko wannan ciwo washfi anta shafi Allah ka ba da sauki kai ne ke ba da sauki la shifa a illa shifa uk babu wata waraka sai taka ana roƙon Allah ya baiwa wannan mara lafiya sauki saboda ne saboda yaban da ake wa Allah Allah kai ke kaza Allah kai ka iya ba wanda ya iya sai kai shine la shifa a illa shifa uka. babu wata waraka sai taka shifa Allah yughadiru saqama warakar ka bata barin cuta in dai warakar Allah ta zo bata barin cuta jama'a mun gane wannan da kyau wannan ma duk suna cikin bukhari to abin da muke cewa shine yadda muke ɗinnan wani ya gaji kamun kafada wani ya gaji kamun targade wani ya gaji ainihin ɗorin karaya a gidansu duk waɗannan abubuwa alheri ne to amma sai zama irin addu'ar da ka ji babanka yana yi ko kakanka yana yi ko kuma malaminka dai kowa maka ɗori sai kaji wannan addu'a na ɗaya ba da larabci ba ne sai ka ji wani surkulle ne ba ta da ma'ana to kar ka manta kamun kafaɗa. kamun targaɗe karaya duk wannan aikin fa ƙarƙashin rukuya ne duk masu kamun karayan nan duk masu rukuya ne dukkansu yan ruka ne su mun fahimta to waɗannan irin addu'o'in da ya koya maka in ka ji ba larabci ba ne to sharaɗi daga cikin sharuɗan ruka ko rukuya ne ya zan da kalmomin larabci ake waɗanda ake iya fahimtar su to sai zan ba larabci bane sai ka ji wani surkulle ne bai da ma'ana to babanka ya koya maka to ɗorin targaɗan da ka iya daga babanka sai ka ci gaba amma addu'a sai ka cire ta babanka sai ka kawo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun ga yadda ake fanal bitin bid'a ko a buge na bugewa a bar abin da yake da alheri ko to haka wannan kamun ka faɗa ko targaɗe ko haƙarƙari ko menene shi ma duk sai ka cire abin da ka san ba daidai ba amma a'a babanka in ya zo ɗorin targaɗe in ya riƙe wurin yana yi ji ake yana ƙulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abin da ya koya maka kenan to wannan ba bid'a bane sai ka ci gaba da yi domin menene la ba'sa bir ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya inda babu shirka kul huwallahu alheri ne qur'ani ne to amma in wani abu ka samu ya ne mara ma'ana zai iya yiwa larabci ne mai ma'ana sai ka bar shi misali a cikin larabci ne aka ji addu'a da baban kai koya maka Allahumma shfihi Allahumma shfihi Allahumma shfihi Allahumma shfihi اللهم inna نسألك bi الرحمن الرحيم rahman اشفي rahim Allahumma misali irin wannan addu'a ce kaka ce a ah, to ai wannan addu'ar ba a samo ta daga annabi ba in haka ne sai ce to eh, wani hadisi ka karanta annabi ya dora karaya ai babu ko a to amma za a daina dorin karaya dorin karaya ya shafi ibada ne mu'amalat ne to tunda mu'amalat ne to sai a ce to abin da ya shigo ciki na addini addu'o'in kenan to abin da yake bai da asali a cire shi a kawo wanda yake da asali me ake nufi da asali a nan shine in abin a mara kan gado ne ko mara ma'ana ko surkulle sai ka cire kai sai ka kawo mai ma'ana to kuma daga yau kai kaji idan da wane na ciwon kai sai an je wurin wurin malam wane mai kamun ciwon kai ya ba da laya akan kamata a goshi a wannan arnantaka ne wannan kafurci ba za a sa laya ba kai da kanka yanzu sai ka rike kan uwarka da ba ta da lafiya din nan ko kan ɗanka ko kan ƙaninka sai ka rike bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik kafa biyu ne za kai kafa uku ne za kafa biyar ne za kai kafa bakwai sai kai mata to wannan ita ce addu'a kai ma yaron nan ka iya ka ce yi ai duk wannan alherin sunna ne jama'a mun gane wannan da kyau to abinda muke cewa jama'a waɗannan addu'o'in fa kar ka tsaya wai yanzu kana tunanin akwai wata rana da za a zo a yi maka karatun haddace su yanzu yau ɗin nan an baka haddasu kenan yau sai ka tafi ka fara hadda sai dai ka iya larabcin da kyau Allahumma rabban nasi kaka ce Allahumma rabbun nasi baka iya larabci ba kenan domin akwai takadirin ya Allahumma ya rabban nasi to don haka babu shakka sai ka iya karanta ta daidai Allahumma rabban nasi أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما جماعة من قالوا لنا waɗannan addu'o'in kakku manta ya ce za a yi su a cikin wani mai cikin man alhabbatu sauda an gane wannan da kyau jama'a to yanzu ga wani abu da malam bai kawo ba shine zan kawo muku domin malam in ba manta ba misali yake yanzu in sikila ce fa aka gane sikilar da yarinyar nan ke fama da ita ta aljanu ce akwai sikila aljanu ina fatan kun gane ciwon sikila to akwai sikila aljanu akwai wadda ba ta aljanu ba ya ake iya bambancewa shine tun da farko sai kai karatu in alamomin na aljanu ko na sihiri suka bayyana to shi a nan mai za ka samo man zaitun man zaitun shine olive oil to man zaitun iri biyu ne akwai wanda yake a chemist to wanda yake a chemist nan suna sanya mishi chemicals suna son ya mishi sinadaran da ke rage mai ƙarfi ina ma da ka samu wannan na gwangwani yalan gwangwani ko koren gwangwani wanda ake zuwa da shi daga ƙasar libya to wannan asalin man zaitun ne da ɗanɗanon zaitun ɗin da gafin zaitun ɗin To wani ka sami irin shi sai ka karanta irin waɗannan addu'o'in da irin waɗannan ayoyin to sai a rinka ba yaron ko yarinya sai ya rinka sha a nan ba shafawa ba sha sai rinka shafa sai rinka ainihin sha ina fata mun gane ga mai sikila kenan amma ga wanda wata gaba ce take ciwo kamar kumburi ko shanyewa to shine sai abu wannan matakin ina fatan an bambance Allah ya taimake mu sai gaba kuma za a sake faɗin wata fa'ida fa'ida amma ba irin ta yan dariƙa ba eh na to in sikila ta zo tare da kumburi to za a haɗa biyu kenan a sha man zaitun a kuma shafa man habbatu sauda amma in mara kumburi ce to dai abin da ya kamata kenan insha Allah malam yace wa yastamirru ala hadhihi ta'limati li muddati 60 yawma ba ne mutum yace waɗannan abubuwan za a kai ana yin su ne a ci gaba har tsawon kwanaki sittin, wata biyu kun ga ashe jama'a aikin nan aiki In likita ya baka magani na kwana bakwai galibi kai bakin fata da ka sha kwana uku ka watsa ke sauran sai ka je ka watsar gobe kan gado a haka a kwana sittin din nan da kaji an ce maka sai ai kokari ai tabbaka waɗannan abubuwa ana shafa mishi a goshi ana shafa mishi a kirji ana shafa mishi a wuraren da ke mishi ciwo fa idan tahal maradu idan wannan rashin lafiya ta kare zuwa kwana sittin din nan shikenan wa illa in ba haka ba fa turqihi marratan ukhra anan inji ya buga da kuskure ya ce tarqihi tarqihi shine ka ciccida shi a Hausa ma tarqihi ka ciccida shi a Hausa ma amma turqihi sai ka ainihin wato yi mishi ruqya turqihi marratan ukhra sai ka sake mishi ainihin ruqya wani karon na daban wani karon daban thumma tu'tihi nafsa ta'limat kun ji jama'a bayan kwanaki sittin ka haɗa mishi waɗannan magunguna ya je na ta amfani da su sai ya dawo ya ce har yanzu da sauran matsala ko kuma har yanzu bata canza zani ba sai ka sake mishi karatun alkur'ani ka sake mishi ruqya so uku nan take yanzu ya zama kamar sabon mara lafiya in ka gama sai ka sake bashi irin waɗannan mai ka ce ya je sake amfani da su to jama'a kun ga magana da na faɗi a kwanakin baya yanzu wannan man habbatu sauda da za a ce kwana sittin ana shafawa ko kuma ana sha ga mai sifila dan Allah malami mai rukuya ake jiran ya bayar da shi kyauta ko sadaka to ba dole kai ne zaka bayar ba to ga ashe matsalar nan dole tana buƙatar sai kuɗi sun shigo ina fatan mun gane kuma yanzu a kwana sittin ɗin nan in ya ƙare ba dawowa za ka yi wurin malam a sake siyowa ba tun ka dawo wurin malam aka ce ai malam ya tafi office ko malam ya tafi kasuwa ko malam ya tafi business shin kwana sittin din nan ba za ta dace ba to kuma in cutar ta zo ta rikice ko ka san kuma karshen ta sai ta fi da fitina saboda kamar an tsogalo rikici ne kuma aka gudu matsala aljani tana da wannan rikicin in aka fara aka tsogalo matsala, in aka dakata sai mara lafiyan ya fi shan wuya fiye da da saboda in asiri ne an hargitso shi kamar zai fito waje a mayar da shi kuma sai aka dakata to sai ka ji mara lafiyan yana cewa nan makoshin shi kamar zai tsage ko yaushe yana jin zafi yana jin yaji ko duk yadda ya sha ruwa duk yadda ya jika shi sai rinka jin shi a bushe saboda an to gaɗo matsala ko kuma in aljanin ne in yana make shi da so uku aini sai make shi yanzu so goma shi yasa akwai buƙatar a samu wasu oriented wasu ƙwararru waɗanda suke sun ƙware akan matsalar ba su laifi ba in sun zauna dafa'an su taimaka wa jama'a jama'a kuma su taimake su don su kuma su taimaki jama'a insha Allah sha sai a rinka shan cokali biyu da safe cokali biyu da daddare in babban mutum ne sai ya rinka shan babban cokali cokalin cin shinkafa babba in yaro ne sai a rinka bashi cokali ɗaya ko kuma cokali biyu irin teaspoon ɗin nan da safe kafin cin abinci da daddare bayan cin abinci da safe misali ya yi alwala ya yi sallah ya kintsa abin da ya rage ya breakfast ya ci abinci sai ya sha wannan cokali babban cokali guda biyu babba kenan da daddare kuma bayan ya gama cin abinci tsaf sai ya ainihin sake ɗibo guda biyu ya sha haka ya kamata ya gudanar da shi insha Allah malam ya ce muddatin ukhra sai ka sake bashi nafsar ta'alimat irin waccan tsare-tsaren da ka ji sai ka sake bashi na wata mudda na wata tazarar lokacin daban shine ka sake ɗiban mai kwana sittin wata nawa kenan duk da na da kun ga wata hudu kenan sai ya kamatara ko kuma ka bashi kamar yadda kake gani ba sai lalle ya kai wata biyu ba a yanzu sai ka bashi kamar yadda kake gani wa hasbata hasumil hala kuma gwargwadon yadda ka ga halin shi ya kyautatu in ya zo ya ce maka matsala tana nan yadda take to kaga wata biyu zaka sake ɗiban mai dan ya zama sabon mai jego in ya zo ya ce maka abin ya yi sauƙi sai dai da ɗan sauran shi sai ka ce bari mu maka karatu mu sake baka man nan ka je ka amfani da shi bayan kwana bakwai ka zo mu gani to yanzu malam ya ce wani bayan kwana bakwai ka dawo wani bayan kwana uku wani bayan kwana biyar ma'ana kullum malam yana sauraron wani mara lafiya zai zo kenan haka ne ko ba haka ba to yanzu in aka gaza aikin malam da aikin likita malam ba zai watsar da rukuyan nan ba zai watsar to shi yasa wajibi ne mu yi wa kanmu adalci duk abu in ya zo a rayuwa ka yi wa kanka adalci misali kana da wani kani tela ne sai ka kai mishi ɗinki da sallan nan sai ka san kai mai kuɗi ne kuma ka san yana jin nauyinka sai ya ce maka to shi kenan alhaji yanzu za a ɗinka ta taguwa da wando to kawo naira ɗari kai ka yi adalci sai ka san ɗinkin ya fi naira ɗari to tun da kana da kuɗi kakka ci banza ka ce kai haba naira ɗari ga naira dubu ɗaya karɓi da Allah ka misali ka yi adalci don ba so muke mu karya shi nan gaba mu dawo mu samu baya ɗinkin ba ko kun fahimce ni to amma in kai talaka ne sai ya ce to wani kawo naira saba'in a naira saba'in ɗin nan kai ka san ya kyauta maka fa amma ma baka da halin sai ka kawo hamsin ka ce to sai na zo karbe Allah ya saka da alheri da kyar a an rage maka ɗin ma to ran da kai kuɗi fa tokar kuma ka tsaya kana neman ragon malam ragon malam kun san malamai a ƙasa Hausa sun yi sunan san banza yauwa yana son rago mai maiko amma mai arhatsiya yadda sallan nan ta kusa a kawo mishi dandamin mai rago amma sai a ce to malam ka dubu biyu da ɗari uku jama'a mun gane wannan to mu rinka wa kanmu adalci kamar sadaka ce ka zo za ka wuce sai ka kaga ana raba almajirai waina tsakaninka da Allah kai ka san ka gama ciwo waina da miya a gidanka wannan waina da sukari kake hasa da almajirai su ci ko ya aka yi jama'a mun gane wannan da kyau sai kai wa kanka adalci ka ce ni na ci mai mai mai miya waɗannan ku iya wainan nan ba su samu wannan tabara kwaya ɗaya kwaya biyu ba sai ka ce kai ko da ina sha'awa amma na haƙura ka yi adalci abin da ake kira zuwa gare shi kenan zama mun gane wannan da kyau amma mutane akwai son cin banza akwai son cin banza Allah ya kiyaye jama'a kun ji kaɗan daga bayanai akan ilaji sihirin marab an gane wannan da kyau to gaskiya yana daga cikin sihirin marab matsalar da aka kawo mana ran nan bayan mun tashi karatu cewa mutum yana kwance wani lokacin sai tashi sai ga an yi mai aski ko an aske gefe guda ko an yi kaciya ko makamantan haka wannan shi ake kira mai askin dare ko wane ne ko wane ne ma'askin dare in ka san yaronka na fama da haka karanta nafsu shai waɗannan surorin da ayoyin da ka ji a cikin manhabatu sauda in dare yayi sai ka shafe mishi kanshi in Allah ya so haka ba za ta faru ba ka ji na ɗaya kenan in zuwa ake a ɗan yanke shi da reza don wani lokacin ba ma yaro ba kai kanka sai ka tashi sai ka ga an yanke ka da reza kuma kana jin zafi haka yakan faru to in haka ne shafe jikinka da man habbatu sauda insha Allah wanda kai karatun nan za ka kwanta to shi kenan da izinin Allah kuma ka lazimci zikirorin nan da shari'ar musulunci ta kawo duk waɗannan na ƙarƙashin sihirul marar ɗin nan Allah ya shirya da mu na'am eh insha Allah to bari za a tattauna shi insha Allah duk da yake an zo gaba ko nan muna karatu ne kasan na hamsin da ya wuce jama'a muka zo bayani dangane da mas'ala akan ainihin sihirin humul sihirul humul cewa ana iya karya shi da abubuwa da dama kamar karanta basmala kiran sallah to da mazo siffanta kiran sallah daga cikin kiran sallah wanda ake kira tarji'i mun ci dama kiran sallah akwai nau'i uku da ya zo a sunna to akwai tarji'i shine ayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbar bari hudu kenan to sai a sauke murya ƙasa sai ai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to a nan ne sai ne kuskure sai na ce sai a ɗaga murya mun gane madadin sai a sauke murya a yi waɗannan sannan daga baya sai a zo a ɗaga muryar to a can sai ne kwan gaba kwan baya sai na ce sai a ɗaga murya a faɗi kaza sai kuma a sauke murya mun gane wannan da kyau wannan gyara ne akan wancan karatun ainihin na baya insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu kun san har alhafiz ibn hajar al-asqalani irin haka tana faruwa gare shi sai ya zo cikin sharhin bukhari misali a cikin mujalladi na farko ya faɗi wata magana akan ɗaya daga cikin matan annabi maimuna yake annabi ya aure ta shekara ta kaza kaza kaza kaza sai da ya kai mujalladi na goma sha uku ƙarshen littafin kenan shekara ashirin da bakwai sannan sai ya tuna ya yi kuskure a mujalladin farko to amma kuskuren ba zai iya gyara shi shi da kanshi ba dan a lokacin ya makance mujalladin na ƙarshen ma yana shifta ne yana faɗi da ka 'ya'yan shi suna rubutawa to iya ƙwaƙulo wancan kuskuren ya ce shafi kaza yana da wahala to don haka sai ya ce mai karatu wannan hadisin da nake sharhi a yanzu na yi sharhin shi a can farkon littafin nan na yi tuntuɓan alƙalami na ce kaza don haka in ka je wurin ka ɗauki uzuri na to shine manyan malamai da suka zo za su ta haƙiƙi da suka zo ta haƙiƙin daidai wurin sai suka ce to mai littafin nan da kanshi a wuri kaza wuri kaza can a mujalladi na goma sha uku ya yi gyara cewa wannan magana kuskure ce to haka ake rayuwa don mun gane wannan da kyau ko shi da kanshi ya ce ya gane wani abu idan ya zo sharhin magana in ya fara ya fara ya fara in ya ce sai mun je gaba zan ƙara bayani ya ce to sai aka gano kai duk inda ya je gaba ɗin nan sai Allah ya mantar da shi amma duk inda ya zo yake insha Allahu in muka je wuri kaza za mu ƙara bayani da ya je wurin sai Allah ya tuna mai wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha'a Allah kar ka saki ce, zan yi kaza aka ce sai dai kai sauri kace insha Allah in ka manta fa Allah yake wazkur rabbaka idza nasita bayan an yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba wai da gangan ba a'a da mantuwa can sai ka tuna sai ka ce insha Allah mun gane wannan misali yanzu kawai sai wani ya zo ya ce maka gobe ɗaurin aure na sai ka hau faɗa yanzu kai kin tuni ɗaurin auren baka gaya min ba sai yanzu to ba ma zan je ba sai ka hau faɗa babbab babbab sai kai shuru can sai ka ce insha Allah sai a ce a ba za a ce ta yi sanyi ba tunda da mantuwa ne a'a sai a ɗauko ta a jona da waccan magana amma in da gangan ne aka ce to ta yi sanyi amma in a mantuwa ne to shi kenan insha Allah Allah ya shigar da mu Namu namuzajin li'ilaji sihiri almarabi ya ce na mozajin li'ilaji sihiri almarabi namaziju li'ilaji sihiri almarabi ya ce namaziju jam'in namozaj namozaj misali ɗaya za ka jin ana karantar da education in kayi ilimin tarbiyya ba tarbiya na yan ɗariƙa ba fa tarbiya na education muna koyar da kai ilimin yadda ake karantarwa da yadda ake wa'azi shi ake kira ilimi akan tarbiya ko ilimi akan education in kayi basawa teachers college a da ko UPE ko kaya advanced teachers college ko yanzu kana FCE ana koyar da ku yadda ake karantarwa to a ciki zaka ji ana alqira'atun namuzajiyya to an namuzaj ai misali to shine malam yace namuzajun a namaziju li ilaji sihirin marad ga misalai ga waraka ko kuma magani da malam ya da izinin Allah akan irin wannan cuta ta sihirul marar dama malam ya ce duk darasin da ya kawo maka zai kawo maka cuta ka za ce ga yadda ake gane ta kamar gaban ka ya faɗi kamar ka ruɗe kamar ka jijjice sai malam ya ce kwantar da hankalinka ga magani da izinin Allah idan malam ya gama sai kuma ya ce ga wasu misalai da ni na bi na warkar da wasu marasa lafiya da izinin Allah to malam ba yana kawo maka bane wai dan ka ji shi fa gwanni ne kai mai fassara alheri a'a garin misalan misalan nan zaka ga wasu ilmomin sun fito maka duk inda babban malami ya zo yana baka alkhibratul madida irin ƙwarewa irin yadda ya sha gwagwarmaya in ka zauna da kyau ka natsu kai kuma sai ka ɗibi darussa misali mun je mai duguru wa'azi sai muka ziyarci wani babban malami daga cikin manyan malamai waɗanda su ne ainihin wato malam bakar mahmud gume fara karantarwa a rayuwar shi to asali su ne yan jama'atu nasarar islam su ne sardauna ya jawo su da su da mala abubakar gumi aka zo aka kafa jama'atu nasarar islam to shi mala abubakar gumi shi ne babban malami su kuma matasa ne suna da'awa a ƙarƙashin shi sai a ɗibi maƙudan kuɗi a ba su su tafi wa'azi a je a kaso kuɗi a dawo to su da yake matasa ne sai abin ya fara damun Su cewa kai wa'azin nan ba shi da wani amfani an yi wa'azin an yi wa'azin masu shan giya masu gidan mata masu caca ba wanda ya daina sai suka ce malam Abubakar Gumi ya kamata a daina wa'azin nan sai shi malamin yake gaya mana ya ce sai malam Abubakar Gumi ce a'a ai shi wa'azin da kuke ba kuna yi ne don waɗannan da ke shan giya da neman mata da caca a yanzu ba su waɗannan sun yi nisa ba ya ce wanda ya nisa zai je kira wanda Allah ya nufi ya shirya zai shirya amma za ku yi ta yin wa'azi ne yadda matasa yara ƙanana in suka taso suka ji ana wa'azi su ba za su faɗa wannan laifin ba ya ce kun ji fa'idar wa'azinku sai ya ce mana a san da malam ya gaya mana wannan maganar ba ta mana daɗi ba mu muna ga to waɗanda ke da yin laifin yanzu ba su daina ba sai waɗanda suka taso ne za a ce wai kada su bari saboda wa'azinmu ya ce da muka daure muka ci gaba da wa'azin daga baya sai muka ga abin haka ne sai ce sai muka gane duk wata anguwa da take anguwar karuwai ce a da to a yanzu ta zama anguwar yaran islamiyya fara daga nan muciya da muciya an kaji an ce bakin gida duk inda ka ji baƙaƙen gidaje suna da yawa a muciya ji an ce bakin gidan babban titi bakin gidan cikin muciya duk inda ka ji an ce bakin gida a muciya da ma'ana gidan karuwai kenan baƙin fenti ake mishi yanzu baƙin gida na karuwai ina yake a muciya kakaf babu ko ɗaya. shin ba don matasa suka taso suka ga ana wa'azozin nan ba anya kuna jin su ma ba su shigewa ko su kafa sababbi to amma sai ya zama tsofaffin da suka hallaka sun wuce su kuma matasan da suka taso sai suka ga yanzu ba zamanin zuwa gidan karuwai bane zamanin zuwa wa'azi ne yanzu kamar karatun nan nan da ake yi yanzu duk matasan da aka haifa an suka taso suka ga ana karatun nan sai su shigo shikenan sai su ɗore. a to in ba suka taso sai suka ga a ah, nan an kafa goge nan mai kalangu nan mai gidan dambe haka za su tafi haka mawaƙi ya ce ala illa takun ibilin sami iza in ba a samu farfesun raƙumi an ci ba sai a cira gadadar akuya haka ne ko ba haka ba to in kun gane wannan ƙalubale ne akan masu wa'azi da masu da'awa kaka ce ka faɗa ka faɗa ka faɗa an ƙi annabi Yunus haka yayi yayi wa'azi yayi wa'azi sai suka yi kira mitin gaba ɗayan garin general mitin aka ce kada wanda ya yarda duk garin aka yi shafa'i sai annabi Yunusa gaban shafa'i Ya ce anya waɗannan mutanen in bala'i ya zo musu zai same haddani to a lokacin Allah bai ba shi izinin ya hijira ba sai ya hijira yana tafiya ya shiga cikin jirgin ruwa matsala ce matsala shi kenan sai aka rasa ya za a yi babu yadda za a yi a takaice dai sai dai a ɗauki annabi Yunusa da shi da wasu a watso su waje haka ku aka yi kifi ya zo ya haɗe shi tasbihi da zikirori Allah ya kwace shi daga baya aka ce to ya koma ya koma ya samu mutanen garin su yi imani gaba ɗaya shi yasa wa'azi ko da'awa ana yin ta ne tun sanda aka fara ta har zuwa sanda Allah zai kare ta don haka ake cewa harkar wa'azi ko harkar da'awa harka ce mai yawa don haka ka ɗibi yadda za ka iya in ka ɗiba ba yadda za ka iya ba shi shine ake kira al-futur alfutur fi majalid da'awa wato gazawa sai kaga mutane sun taso gidin gidin gidin gidin gidin gidin nan wa'azi nan karatu nan da'awa to in suka ɗibar wa kansu abin da ba za su iya ba ko kuma suka taso ta yadda ba za su iya ba bayan kwanaki shi kenan sai ga sun watsar da wannan harkar to kuma addinin musulunci ba a so haka so ake in ka fara har ka mutu ya zan kane shine wa abun rabbaka hatta ya ce kal yaqin Allah madaukakin sarki shi yadda mu to shine ai na na? eh eh to a cikin sihir takhil ne ko to insha Allah ka to malam yace fatatun la tatakallamu منذ shaharin ga wata yarinya ko wata budurwa ba ta magana tun tsawon wata guda an kawo malam an kawo malam ita ne yayi mata magani shine yake sanya ya bamu labari ba wai yana son ya nuna mana shi jarumi bane shi ya iya a'a yana son ya haskaka mana ne mu a matsayin masu koyon karatu sai ce ja'ani biha abuha wa akuha wa hiya samitatu la tatakallamu ubanta da ɗan uwanta suka zo min da ita wata budurwa ce ga ta nan ba ta magana ta yi shuru jingum bal la tastati'u an taftiha famaha hatta lit-ta'am kai buɗe bakinta ma ba ta iyawa har ko da a sa mata abinci ko ta ci abinci gaba ɗaya ba ta magana dunkun kurkum kuma tun da yake fatatun to ba fa yarinya yar karama ba a budurwa wadda ta kai shekara sha kaza zuwa ashirin da kaza da yar karama ce sai ce tiflatun amma ta kai tana magana ta rana tsaka sai aka ji ta daina magana bakin ma ba ta buɗe shi har ko da cin abinci yace Allahumma illa idza hoho an watan sai dai fa in sun buɗe bakin da ƙarfi wa fauha asiran aw labanan don su ba ta ainihin wani asir shine kamar juice kamar irin matsatsen lemu ko kuma ainihin madara to sai dai inda haka a matse bakin a buɗe a bata wa suka ce hiya ala hadhihi halati منذ خمسة منذ خمسة منذ na yau ma. tun kwanaki talatin da biyar suka ce tsawon haka take abinci sai dai a matsa bakinta a sa mata lemo haka ko nono ko madara ko makamantan haka falamma sani atin ruqya yace yayin da na karanta mata rukuya ta kallama sai ta ci gaba da magana walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah shikenan kaga anan ba a bada labarin an yi magana da aljani ba an zo da ita akramaka Allah ga ta ba ta magana to subhanallahi a'udhu billahi samil alim ana kwada karatu a bakin ta a kunnan ta shikenan sai kuma khalas malam na warke na warke to shikenan ku tashi ku tafi khalas kar iyayen su ah, to ya ba magana ba a'a ai aljanin nan in ana cikin karatun in ya samu kofa ya gudu sai mara lafiya ya watsake me ake nema waraka wata ta zo mun yi mata karatu ba abin da ya faru sai muka ba ta kasar ta sa tana saka kasar din nan da ta ji shikenan tana kwanciya bacci sai ta ga wata mata ta zo ta nema ta haka bai bai bai bai bai bai bai bai shikenan sai ta farka da ta farka sai take gaya uban ga ta har yanzu tana ganin matar fa tana ce mata bai bai bai uban shi ne yake gaya min yake ni kuma sai ne ta maza nake ki ce ta dama nan ba ga tsoro ba <laughs> ce ta dama nan ba ga tsoro yake tana da ta tafiya shikenan tana ɓacewa daga wannan baibai da take mata ce sai ta ji duk cutar da ke damunta ta ta warke to ka a ce to ai ba a cire mata ba a'a ai Allah ne ke cirewa to ya kore ta a kenan ba jinniyin yumsiku rijlan ra'atin ce ga kuma wani aljani ya rike kafa wata mace wane mutum Ƙalat, ita wannan mata ta ce bi annaha shuru bi alamin shadidin fi ta ce tana jin ciwo mai tsanani a kafarta kamar kumburi ta ce kafarta ne ta mata ciwo fa kulti sai nace da ita la'allahu rheumatism sai wa rheumatism ne mewa kumburi ne walakin ni qultu sai nace to amma bari dai aqra alaiha ruqya bari dan karanta mata ruqya khafatan musamman wa hiya la tastati an tamshiya illa bi su'ubati ba ta iya tafiya sai da kyar sai nace to bari in mata ruqya fama an sani atil fatiha daga jin fatiha ana gama suratul fatiha hatta sur'at sai ta faduwar wasu, ta suni wa nafaqa al-jinni sai aljanni magana a bakinta wa akhbarani bi annahu yumsiku rijlaha yace shi ya riƙe mata kafarta fa amartuhu an yakhruja ta'atan lillahi sai na ce mishi ya fita saboda yi wa Allah da'a ba dan ni ba dan ka ya ce to ni dai kan ba dan kai ba malam da ba zan fita ba ka ce eh to fita haba mu na wasa ne a'a wallahi Allah da da shi jikinka in ya ce zan fita saboda kai ce a sai dai saboda Allah zan fita saboda yi maka da'a ce a saboda yi wa Allah da'a Allah yana son ladabi kar ka nuna kai wata tsiya ne yanzu Allah zai kwashe ka shikenan fa kharaja sai ya fita wa qamatil mar'atu tamshi ma ta miƙe tsaye tana tafiyar ta walhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai kaji abu na biyu kenan duk wannan kaga baka fuskanci darussa a ciki ko ana zuwar maka da wani yaro gashi nan ko wata yarinya ko wani mutum a ce rana tsaka kawai shi kenan ya zama daidai ya daina magana sai ka ce bari mu mishi karatu in kai mishi karatu ta iya kai mishi karatu baki bai zo ba bai dawo yana magana ba shine sai ka bashi kasar din farko a cikin suratul marad nan eh sirrul marad nan sai ka bashi je yana saurari jama'a mun gane wannan da kyau ko wajhun ah, wajhuhul taffa bi sababil jinni yace ga wani kuma wanda fuskar shi ta karkace gefe guda saboda aljanni irin shagi ɗaya bakin nan haka gawacin ya koma gefe guda haka to ga wani haka ta same shi ne yace wajhuhul taffa bisababil jinni fuskar shi ta karkace ta shagiɗe saboda aljani ja'ani hadha rajulu wannan mutum ya zo mini wa wajhuhu wa wajhuhu multaffun ila aljihati aljumna yake fuskar shi ta karkace ta ɓangaren dama in lam akun wahiman in dai ba na yi kuskure ba wato ko dai dama ko hagu amma na fi tunanin dama zama mun gane ko iltifatan wadihan yace karkacewa ta fili kai daga ganin shi kaga bakin gashi ne ya koma gefe guda ya koma kusan karkashin kunnen shi falamma qara'atu alaihi ruqya da na karanta mishi ruqya na tsakal jinni wa aljanni magana wa qala innahu azani yace ai wannan mutum ya cutar da ni ne fa aqna'atuhu bi annahu lam yarahu ni wahid bali sai na gamsar da aljinin akan cewa ai ko da ya cutar da kai ko ya taka ka ko ya watsa maka kaya ai bai sani bane dan baya ganin ka wa anna zalika muharramun alal jinni kuma yin haka haramun ne ga aljani domin ni muna ganin su su ba sa ganin mu abuwan su suna ganin mu mu ba ma ganin su to ta iya yiwa ya je matar shi ta shanya mishi masara ya auno da kyar kai kuma sai ka zo shi kenan sai ka zo ka watsa wata shara a wurin kai kana ganin filin watsa shara ne to shi yasa shari'ar musulunci take so in za ka watsa ko za ki watsa wani abu sai ka ce bismillah inda ina shi ina shi sai marmaza sai janye aljani yana da sauri ba irin mu bane kafin a watsu din nan kana bismillah sai yi abin in kuma ya zan ka cutar da shi sai Allah ya hana mishi kudura akan ya cutar da kai saboda ka nemi kariya da Allah Zama mun gane wannan da kyau ko to shine sai wannan mutum ya zo ya ainihin kawo kuka akan haka shi Ibrahim ya ce ni kuma na nuna aljanin cewa haramun ne domin yin haka zalunci ne wa amartuhu bil ma'rufi na umarce shi da kyakkyawan abu wani haituhu anil ninka kuma na hana shi mugun abu fastajaba sai amsa magana ta wa kharaja fita walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa qama ar-rajulu ba'da ma atadala famuhu nan